jiya kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta sha kashi a hannun juventus da kwallo uku da daya a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai uefa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe kwata final sai dai hakan bai ba juventus nasarar zuwa zagayen gaba don tun a karawan farko kungiyar kwallon kafa ta real madrid din ta bi ta har gida ta doke ta kwallo uku da nema don haka kawo jimillar real madrid tana da kwallo hudu ta kowa juventus tana da uku bayan munich kuwa sun sulhunta sifili sifili da sabiya sai dai a karawansu ta farko tuni baya muni ta bi sabiya har gida ta doke ta kwallo biyu da daya kungiyoyi guda hudu dai sun samu zuwa zagayen wasan kusa da na karshe kungiyoyin sun hada da kungiyar kwallon kafa ta kasar italy wato roma da kungiyar kwallon kafa da Real Madrid na kasar Spain sai Liverpool na kasar england da bayan Munich na kasar Jamus a gobe Juma'a za a fidda jadawalin gasar cin kofin zagayen kusa da na karshe. A yau kuma za a ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin na europe wato gasan kasar Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 inda CSK Moscow za ta karɓi bakuncin Arsenal a karawan farko Arsenal ta doke CSK Moscow da kwallo hudu da daya Sporting kuwa za ta karɓi bakuncin Atletico Madrid ne wacce a karawan farko ta doke doke da kwallo biyu da nema ita ko kungiyar kwallon kafa ta salzburg wanda ta sha kashi a hannun lazio a karawan farko kwallo hudu da biyu za ta karbi bakuncin lazio ne marcel kuwa za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig ce wadda ta doke ta kwallo daya mai ban haushi a su ta farko har ila yau a bangaren nahiyar turai din hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta nahiyar turai yofa tana hukumar mai horar da kungiyar kwallon kafa ta man city pep guardiola bisa cin zarafin alkalin wasa da ya yi na nuna rashin jin daɗi ko kuma na cewa alkalin gwai musu adalci a yayin da yake hura wasansu da kungiyar kwallon kafa ta liverpool a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai na kusa da na karshe inda aka doke man city kwallo biyu da ɗaya sakamakon haka wannan kalaman ya sa alkalin wasan ya sallami mai horar da kungiyar wanda hana shi zama a inda ya dace ya zauna wanda aka yanke ko kuma aka keɓance wa masu horaswa sakamakon wannan abun da ya yi bayan haka kuma hukumar ta ce tana tuhumar kungiyar kwallon kafa ta liverpool din bisa kunna wuta da ta yi a filin wasa da jefe-jefe a wannan rana don haka hukumar ta ce za ta yi kididdiga ko ta yi bincike kan wannan lamarin da ta yi zama ranar 31 ga watan mayun 2018 don sanin gaskiyar lamarin abin da daukan hukunci nan take ba tare da bata lokaci ba hukumar ta ce yin haka da pep guardiola ya ya saba wa doka don haka za ta duba ta ga abin da ya dace iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyu BOA huta lafiya.